there. It's my baby. You come tomorrow. I kiss you. Ding ding ding Take Ah, wow. Habiba <laughs> kina cikin nan ai nayi waiting Audu. wani Audu? Gatse gatse haka Habiba. Kika ce rakumi. Ina ma ki ce Audi in ma ba ki iya ce ba Audis. amma dai ka sani a ƙauyen nan da haka muka san ka ko no da Allah ki bar wannan zancen ai da man kawai I am here in baki in entertainment dinki in baki dariya kamar da take na ji daɗi har cikin mind na kin gane to duk ba wannan ba me ke tafa da kai ah no kin gane ba loss na zo ne saboda kin gane in faɗi in jaddada manufata akan ki kin gane ai amma dai ba na soyayya ba we will come to that we will come to that to kar ka zage ni ko da yake na ma ji an ce an ganki da hudu ko to dan ka gani da hudu sai me ai ba magana soyayya faɗa mun ba ko ma ba mai ne ba da kisa da ni ban ba wani dalili ni ban dan yadda da aboki ko kawa tsakanin namiji da mace ba kawai kuna son juna ne in ba ka me na ku na tsayawa ma Ka ku dan yi jis to mun sa ya rabbe sa muka amma ba magana soyayya ya mun ba har ka ganin ka ce kana so na Welcome will to that to ni da yanzu ka kyale nan tafi aiki na ah, no to ki dan fahimci ki karbi abin da na zo da shi mana Kawai kenan ba ka da abin yi. Habiba loss. Habiba Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Danyo ba ya duba girman kowa. Danyo ba ya kalli girman kowa. Danyo ba ya duba kankantar kowa. Danyo ba ya kyale dukkanin kowa. Tenho. Tenho. Danyo. Sannu Sunan nawa ne ma ba zai samu faduwa ba ba ni da arzikin a kama sunana. Hudun ma bata samu ba sai aka ce mini yau, ko? yau. Ka matsa na wuce. Kika ƙara nanatawa. Ɗan yau. Dan yau. Ƙara faɗa kika yi? Dan yau ba ya duba girman kowa. Na zo gidanku, kika ifola ne. Kika bannan na ta jira me zafi. To me za ka yi? Abin da zan yi. Ka matsa na wuce. Ya suna na. Dan yau. Ƙara faɗa kika yi? Oh! <laughs> ya mule wayan kenan bai fashe danyo kabar sabon saura goshin danyo ya ci uban na da likafa kuma ta ci gaba. Allah ido ya fito. Ah. Ai na dauka wata ma ce ma. Ashe ma baban mai gari ce. Dan <laughs> tsaya ke ji. Yayin duk da ido ya fita. Ranar kuma sabuwar sanda take tsurowa. Kin ga watan komawa ki mara ya kama kenan. Mar maza ki mu dan jagora. Dan yau ba ya duba girman kowa. Dan yau ba ya kalli girman kowa. kanki ke ma ke samu ka san mutum nawa kuke daurewa a garin mu na sallo danyo danumi danumi danumi kuru waltin danumi ye so so su kanta kiji kiji kiji kiji kiji kala kada kiji kala ya kuso falle su wala an falle karukan ko ya yau alakwa abu balas iya ba abu balas ya na ganki haka ina ina tunu ina tunu na ganki haka kin taho ba ba tulu a hannunki in da lafiya ko da soyayya kika tsaya wani ya kabe tulun ba hudu ba ne hudu yi mai kuma mai hudu ya yi kin gani ko shi sai na ga miki ni ba na son ga kuna soya da hudun nan ba na son ga kuna soya da hudun nan kin ce a'a na tafi kun kula shi ba iya mun magana shine sai ya fasa mun tulu na garin yaya haka ba za ki tunu hi we will come to that i ah, know we will come to that we will come to that to ke sai ta yaya Tuna ni kun kula shi ba na taho gida kuma sai kaka ni yanzu abin da nake so da kai. Eh. Ka same shi ka ci masa mutunci. We will come to that. kuma ka zage shi kuma ya biya min tuluna ya so min sabo ba za ka yi ba kenan no habibalo a nan layin ina gabu za mu raba gari don a nan layin sai dai ki kudu ne arewa saboda shi faɗin yau da take gani ba a yi masa hawa saboda haka shi mutum ne da take ganin shi firgitacce mutum ne ba hago mutum ne kuma gashi nan gashi nan sama ƙasa ƙasa sama abin da nake so da ke habibalo ki yi haƙuri shi duk dan adam a duniya ana zama mai hakuri sai ki nasara a rayuwarki ni hakuri ah, ki hakuri ni hakuri ki hakuri we will come to that haka zaka ce we will come to that haka zaka ce we will come to that kar ka ƙara kula ni wallahi kar ka ƙara kula ni kar ka ƙara kula <laughs> ni ta ne yi wa wannan lamarin wallahi sai dai mu raba gari in wannan shine sarakin aure na da ke to wallahi sai da fasa auren nan haka kawai jan hayaki dan yau na me Oh yes! Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Danyo. Hudu. Danyo. Hudu. Hudu. Danyo baya duba. Hudu. Tuna na kira sunanka. So uku. Kike. Wai me yake damun ka ne? Na ga yau tunda aka tashi da sassafe ka tashi ko dai ga mu kai ne daya a cikin biyu ko uku ko kuma dai akwai wani abu da yake damun ka. ya za ka ringa kiran suna na gaya haka ba wani sirkawa ba wani hmm? ok. we will come to that hudu ni ba shawara nake baka har garin nan duk inda kake waya sai ka ji ana hudu Allah wadare hudu Allah wadan hudu hudu Allah wadaran hudu to wannan ba layi bane mai kyau ya kamata hudu ka gyara rayuwarka bai kamata ba duk gari a ringa magana ka ko abin takaicin ma ba alheri yake faɗa kanka ba saboda haka ina baka shawara ya kamata ka gyara dan yau hudu <laughs> ashe ne ko takara na fito zan hau kujera na mahaukata ba na mahaukata ba abin da ba alheri ke faɗa kanka ba to wallahi hudu ka gyara yau saboda ni aminin ka ne nake baka shawara saboda ka gyara saboda ka samu ka samu karshe mai kyau kawai to amini bari ni ma an baka ta shawara ina ganin kai ba tsohona ba ne ba kuma kai ba malamina ba ne ba amma ka sa ni a gaba inda kake shiga ba ta nan kake fita ba ina jin a garin nan ina da mutanen da suke sami mai mu'amala da su sun fi dubu to ni ba sa'ansu ba ne ban shiga harkarsu ba saboda zaren ma ba kalan yadin ba ne amma na yadda da kai za mu yi mu'amala na fingo ka na jawo ka jiki na amma na kula ga baki ɗaya kai ba ta ni kake ba za ka fara kewayewa kana ce min dunduniya za mu mu'amala ko ba za ba in zami mu yi in ba za ba can ma hanya ce no haka ne hudu ni ba zan iya rabuwa da kai ba saboda kai na wani a wannan garin da kowa tare san mu saboda haka yanzu na rabu da kai ai an samu matsala saboda haka haƙuri zan yi ina kuka a haka zan cigaba da rayuwa da kai har lokacin da Allah zai saka gane saboda haka oh bu oh yes Ato. oh yes oh yes oh yes nawa oh yes oh yes oh yes mutane an ce da ɓarawa gudu ba oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes